ديار الوطن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا لبنير ريزود أربعين ديدي دا شا ديار الوطن سبتمبر شكرا للابية تنبيه لقوم الشاتفون وانا شميع كذبنا ريزة ثمانية ترى شكين دي ريزة كسوسون كراتل التافون زاد المعادي في هذه خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجرعي الدمشقي ولا أكتسل لسنا ابن القيم الدولية شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا لكاتي زاد المعاد موسوعة لكاتي من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da addini da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake gudanar da al'amuran malamai suna jinjina ma ibn muqayyim al-dawriya musamman saboda murari cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin hajji nesa da kayan aikin da Allah wani yake saka musu alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyar al-imamu shekul islam ibn muqayyim al-dawriya rahmatullahi alayhi a inda yake mana bayani akan tarihin farkon musulunci a makka da abubuwan da suka faru da cutar wanda ƙurashawa suka dusa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har muka zo kan inda yake bayani akan kissar Isra'i da Mi'raj za mu tashi inda yake cewa faslun ثم أحصي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس yace ga wata gaba wadda ke bayani akan labarin tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa baitul maqdis sannan kuma tafiya zuwa sama daga baitul maqdis zuwa sama inda ya karbo sallah malam yace sannan kuma sai aka yi isra'i tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi jasadihi aka tafi da shi da jikinsa al-sahih bisa magana mafi inganci daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis a kasar falastin rakiban alal buraq yana haida da buraka wata dabba mai saurin tsiya nan suhbata jibrila alaihi masallatu wassalam abokin tafiyar sa shine babban mala'ika ar-ruhul amin jibrilu alaihi salam wa ala nabiyina salam fa nazala hunaka ya da zango a wannan wurin baitul maqdis wa salla bil anbiya'i imaman yayi musu sallah su annabawa Allah ya tara su gabaki baki ɗayansu yayi musu sallah a matsayin limami kamar da ya tabbata a cikin hadisin Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya ta Abu Huraira dukka sun zo da wannan magana وربط البراق بحلقة باب المسجد ya daure wannan buraka a cikin wani a karfe dake dake kofar tunan maka kwana za mu tashi a inda yake cewa wa qad qila na zala da baiti lahm ya zo cewa yaya da zango a baiti lahm baiti shi shine ƙauye ko kuma garin da aka haifi annabi Isa alaihi salam amma riwaya da ta kawo wannan batu to riwaya ce shaza ba ta tabbata ba wasan sallati aka ce yayi sallah a wannan wajen walam yasihha zalika anhu albatta da dai wannan bai inganta daga gare shi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi al-imam an-nasa'i shine ya ruwaito asalin riwaya da ta kawo wannan a cikin as-sunan dinsa kuma riwaya ce munkara haka al-imam al-bazzar da al-imam da al-imam al a cikin dalailin nubuwa dukkanin sun fitar da wannan magana a cikin riwayoyinsu wanda a cikin isnadin akwai mutum mai suna ishaq ibnu ah, zabarnak Eh, ibnu zabar nakin wanda malamai da dama sun ce ba'ifi ne don haka riwaya ce munkara ba za a karɓi ta ba wallahu ta'ala a'la malam ya ci gaba da cewa thumma urida bihi tilka al-laylata min baitil maqdis ila as-sama'i dunya sannan a wannan daren aka hauhau aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga baitul maqdis zuwa sama ta ƙasa fastaftaha lahu jibril jibril ya nemi a bude musu kofa fa futiha hala aka bude musu fara'a hunalika adama abal bashar a wannan sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga adamu baban mutane alaihi salam fa sallama alaihi yema adamu sallama farajja alaihi salam adam alaihi salam ya mayarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallama warhaba bihi ya mishi lale maraba marhaban da dana wa aqarra bi nubuwwati ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lale maraba da dana annabi na karshen zamani wa arahu Allah arwah as-su'ada an yaminihi wa arwah al-ashqiya an yasarihi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayukan mutane waɗanda suka tsira ta damansa Allah ka samu a ciki da kuma rayukan mutane waɗanda za su ga cikin tsiya da bala'i Allah ka tsare mu su kuma ta hagun da shi kuma urija bihi ila sama'i as-sani sannan aka ƙara haurawa da shi sama ta biyu fastaftaha lahu jibrilu ya sake neman a bude musu kofa fara'a fiha yahya bin zakariya wa isa ibn maryam anan ne kuma a sama ta biyu yaga annaba wannan guda biyu yahya ɗan zakariya alaihi assalam da isa ɗan maryamu alaihi wa ala ummihi salam falakiyahuma wa sallama alaihima ya gansu ya yi musu sallama faradda alaihi suka mayan masa da sallama wa rahaba bihi suka yi mashi lale maraba marhaban wa aqarra bi su ma suka tabbatar da sun thumma urida bihi ila as-sama'i ath fara'a fiha yusuf al siddiq sannan aka da shi sama ta uku aka nemi a buɗe aka buɗe suka shiga sai suka ga annabi yusufa a siddiq wannan annabi da Allah ya mishi take yusufu ayyuha as-siddiq salawatullahi wa salamuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa sai na ganshi an ba shi rabin kyau rabin kyan duniya gaba ɗaya na shi fa sallama alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa annabi Yusuf alaihi salam sallama faradda alaihi ya mayammai da sallamarsa wa rahaba bihi ya marhaban da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa aqarra bi nubuwwati shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urida bihi ila as-sama'i sannan aka sake hauda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cikin sama ta hudu fara'a fiha idrisa sai ga annabi idris alaihi salam fa sallama alaihi ya gaishe shi ya mai sallama wa rahaba bihi ya mishi lalai maraba wa aqarra bi nubuwwati kuma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urida bihi ila as-sama'i khamisa sannan aka hau da shi zuwa sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran sai ga haruna dan uwan annabi Musa alaihi salam wa ala harun fa sallama alaihi wa rahaba ya mushi sallama ya gaishe shi wa aqarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ثم عرج به إلى السماء الثالثة فلقي فيها موسى بن عمران أكهو السماء تب شدة أنكما يقمد النبي موسى بن عمران عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته النبي إيسى النبي موسى عليه السلام يوم رزان الله صلى الله عليه وسلم وسلم ya gaishe shi ya tabbatar da annabtarsa ya mishi barka da zuwa falamma jawaza yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ya wuce inda annabi Musa yake baka Musa annabi Musa sai ta kuka faqila lahu ma yubkika aka ce me yasa kake kuka faqala abki li anna gulaman bu'ita min ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi aktharu mimma yadkhuluha min ummati ina kuka ne saboda wannan annabi da aka aiko shi yawo a bayana yanzu jama'a shiga za su wa yawa aljanna al hafiz ibn hajar ya tattauna anan dan tabbatar da cewa wannan ba wai hasada ce annabi Musa yake manzo Allah sallallahu ba amma gidda ce ta fatan ina ma a ce shi ma ya samu alfarma irin kwatankwacin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu haka ya tattauna a cikin Fathul Bari inda yake sharhi akan wannan hadisi malam ya ci gaba da cewa sai kuma aka ce a cikin hadisin a يدخل الجنة من أمته أكثر من ممن مما min من sun ثم عرض به إلى السماء السابعة sannan sai aka hau da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama sama ta bakwai falaki ha ibrahima sai ga baban shi ibrahimu alaihi salam fa alaihi ibrahimu ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warahaba bihi ya mishi barka da zuwa wa aqarra bil huwati ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma rufi'a ila sidratil muntaha sannan aka kara yin sama da shi zuwa ga sidratul muntaha magariyar tikewa kuma rufi'a lahul baitul ma'mur sannan kuma aka nuna masa albaitul ma'mur wannan ɗaki na sama wanda mala'iku suke kewaya shi ko da yaushe kamar yadda ake kewaye ɗakin ka'aba sun ma da bihi ilal jabbari jalla jalalu sannan aka hau da shi zuwa gurin Allah aljabbar maɗaukakin sarki fadana minhu ya kusanci Allah hatta kana qaba qausaini aw adna Allah subhanahu wataala ya bar manzon Allah sallallahu alaihi ya zo kusa da shi kusancin har kusan kamar a ce kamar ɗani biyu ko ƙasa da haka auha ila abdihi ma auha Allah subhanahu wa ta’ala yiwa manzan shi wahayin abin da ya yi masa wahayi wafara da alaihi hamsi na salata ya ba shi salloli hamsi wannan gabata fadana minhu hatta ka na ƙaba ƙausai au adina Malam zai zuwa mana maganganu a kanta a nan gaba kaɗai insha Allah bayan fasulla guda uku zai magana akan mukhalafat waɗanda shari'i ibn abdullahi ibn abi ya yi a cikin riwayarsa ta isra'i wadda ke cikin sahihul bukhari a can ƙarshen sahihul bukhari cikin kitabun tauhid wadda ta zo da saɓani har wajen guda goma idan yan uwa masu bin waɗannan karatuka za su iya tunawa a can baya matsan tattauna akan wasu matsalolin da wannan hadisi ya samu daga littafin fathul bari na shi al'imamu al-hafiz ibn hajjirin rahmatullahi alaihi wannan tana daga cikin auham wanda shi sharik ibn abdullahi ya samu kanshi a ciki kamar a ce anan al-imamu ibn al-qayyim bai fada ku kai ba sai ya tusa ta a cikin magana akwai maganganu da dama da malamai suka yi tun daga kan Abu Sulaiman al-Khattabi su al'imamu imamu Abdul Haqq al da waɗanda suka biyo bayan su sa imamu al-Baihaqi dukkanin su malamai ne da suka tattauna akan wannan mas'ala sa imamu Dawud Qutni sai kuma shi karshe gabaki ɗaya. shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar wanda duk da irin yadda ya ƙoƙarin kare Bukhari daga wasu ɗan matsaloli da wasu malamai suka taso da kura a kansu ga wannan wajen shi da kanshi ya yi conceding defeat ya yadda cewa akwai matsaloli a cikin wannan riwaya ya kuma faɗi hikimar ta sa Bukhari ya kawo wannan riwaya da abubuwan da suka yi da alaka da haka wannan matsala ce sananniya a cikin ainihin karatu wallahu ta'ala a'lam zari mu zo mu ji wannan magana a gaba insha Allah to anan shi ma me me wato su su al-ma'ud sun yi wani ta'aliki da yace hadhihi jumlata hadhihi jumlatu min az-ziyadat allati akhrajaha al-bukhari fi sahihihi wannan jumla ta fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna tana daga cikin abinda bukhari ya fitar a cikin as-sahihinsa a cikin fathul bari mujallabi na goma sha uku daga shafi na ɗari uku da casa'in da tara zuwa ɗari hudu da shidda min ki sharik ibn abdullahi ibn abi nam ta hanyar wannan malami wanda laisa bil qawi wa hiya min ta allati da biha wannan sa daga cikin kurakuran da sharik ya kadaice da su fa alal muallif rahimahullahu an yunabbiha ala zalika ya kamata a ce shi malam ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ya faɗakar akan wannan faqad qala al-khattabi inna alladhi waqa'a fi riwaya min nisbati tadalli jabbar azza wa jalla mukhalif li'ammati as wal-ulama'i wa ahli at-tafsir abu Suleiman hamad al-khattabi rahmatullahi alayhi yana cewa abinda aka bayyana anan cewa manzon Allah sallallahu ya kusanci Allah kusanci na baba ne au adna ba wai kusanci ga jibrilu da wannan siffar ba ya saba wa abinda gaba ɗaya magabata suke kai da malamai da malaman tafsiri min taqaddumin man taqaddama minhum wa man ta'akhkhara da na farkon su da na ƙarshe wa qad ya hadha alhadith an anas min tariq min ghayr tariq sharik falam yadhkur fi hadhihi alalfaz alshari'a an wannan hadisin ta wata hanya daban zuwa ga anas ba hanyar sharik ba ba tare da waɗannan kalmomi masu rashin kyau ba wa zalika mimma yuqwi dhann daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin zato annaha sabiratun min jihati shari'a cewa daga gare shi ne wannan kalmomin wa qala abdul haqq al-ishbili fi al-jam'i bayna as-sahihayn zada fihi sharikun ziyadatan majhula abdul a cikin al-jam'u bayna as-sahihayn yace sharif ya ƙara wani abu da ba a san shi ba an wa ata fihi bi alfazin ghayra ghayri ma'rufa ya kawo kalmomin da ba a san su ba وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريف ما لم يدى داما لذلك ما حدثا حديثي سرويت قصة إسراء بسكاو إرن أبن شريف يكاو با وشريك ليس بالحافظ شريك بايا تكن لساف من يما لما حديث وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره أتكن تفسير ابن كثير أتكن مجلدين أكو يكي إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث lalle shari yayi rawar kafa a wannan hadisi wa a hibbuhu hadda shi tayi muni wa lam yadbaqhu bai kiyaye hadisin ba wa qad qala al-hafiz Abu Bakr al haka al rahmatullahi alayhi yake cewa fi hadisi sharikin ziyadatun tafarrada biha ala مذهب من زعم أنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار rabbul izzati fatadalla fa kana qaba qausaini aw adl malam bai yake cewa a cikin ziyada ta sharif akwai kalma wadda take bata inganta ba wacce take goyen bayan ra'ayin masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa shine fadin sa a cikin hadisin sannan kuma sai Allah ya kusanto zuwa ga Muhammadu alaihi salatu wassalam kusantowa sosai وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآية على رؤيته جبريل أصح يتشهد عائشة وابن مسعود وأبو هريرة سكا suka fassara wannan aya akan cewa jibrilu ne wanda manzon Allah ya gani din nan yafi ingancin jibaihaqi wa qala ibn kathir wa hadha alladhi qalahu albayhaqi rahimahullahu fi hadhihi almas'ala huwa alhaq da ibn kathir ya kawo wannan magana sai ce wannan magana ta bai haƙi ce gaskiya fa inna aba zarrin kala ya rasulullahi har ra'aita rabbak abu zarr al-gifari ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ko kaga ubangijinka qala nurun anna arahu haske dai ina na isa na ganshi wa fi riwayatin ra'aitu nuran ni dai haske na gani akhrajahu muslim wa qawluhu thumma dana fatadalla inma huwa jibril alaihi salam lalle jibril ne aka gani kama sabata fi sahihaini ana Aisha ummul mu'minin kama yadda yazo cikin Bukhari da Muslim daga Aisha uwar mu'minin radiyallahu anha wa ibn Mas'ud da kuma ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa kadhalika huwa fi sahih Muslim an Abi Huraira haka nan ma har ila yau a cikin sahih Muslim dai daga Abu Huraira wala yu'rafu lahum mukhalifun ba a san wanda ya saba musu ba a cikin salaf magabata tsawon su to kaji wannan dogon ta'aliki da suka yi wanda zamu so su maganganu ma masu ƙara fito da wannan fili a gaba kaɗan insha Allah a taƙaice yake cewa fa auha ila abdihi ma auha wa farada alaihi 50 salatan Allah ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da al'ummarsa salla 50 a tsakanin dare da wuri farada hatta marra ala Musa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. ya dawo yana farin ciki ya wuce ta inda annabi Musa yake a sama ta shida kenan ko faqala lahu sai Musa ya ce masa bima umirta me aka baka umarni ka je kai qala bi 50 salata yace an bani salloli 50 qala inna ummataka la tatiqu dalika al'ummaka ba za su iya sallah 50 a rana ba irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif ka je gun Allah ubangiji ka koma ka roƙe shi rangwanta da ummati don al'umma falsafata ila jibrila ka annahu yastashiruhu fi zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya kalli jibrilu alama yana neman shawara ne ka gani ko a ji maganar wannan annabi mai amfani da experience ɗinsa mu koma mu nemi sauƙi ɗin fa ashara an in shi ita sai jibrilu alaihi salam ya masa nuni da ke fassara ma'anar cewa in kana ganin za ka iya komawa ni ba ni da matsala fa'ala bihi jibrilu hatta a bihi al-jabbara tabaaraka wa ta'ala sai jibril ya kara da shi sama suka koma sama har suka zo wurin Allah subhanahu wa ta'ala makani Allah yana wurin da yake malam yake haza lafzul bukhari fi ba'd al-turuq wannan lafazin bukhari ne a wasu hanyoyi shine dai wancan lafazin yana nufin wannan yana daga cikin mukhalafat na ainihin wato sharik ibn abdullahi ibn abi namr din cewa sun koma wurin da Allah yake kamar ya saki zuwa ya sake ganin Allah a inda ya ganshi da yana daga cikin mukhalafatin kaga anan malam ibn qayyim ya fada ku zuwa ga mukhalafata da kasancewa ta shazza dan haka ya nuni zuwa ga cewa yace wannan wani daga cikin lafuzan bukhari ne ya kawo ta fa wada'a anhu ashara sai aka sauke goma wanda an rage kenan zuwa arba'in thumma unzila hatta marra bi musa aka sake saukowa aka sake komawa inda annabi musa yake fa akhbarahu ya bai musa labari fa qala musa yace irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif koma dai gun ubangijinka ka sake roƙon sauki a dai sake maka sauki falam yazal yataraddadu baina musa wa bayna Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kai kawo ya je ya dawo tsakanin wajen da Annabi Musa yake a sama ta shida da can ainihin wato Sidratul Muntaha ko abin da ke gaba da ita har sai da Allah subhanahu wataala ya rangwanta mishi shi da al'ummarsa aka mai da sallolin nan guda biyar kowace ɗaya tana zaman goma ke fa Musa bin ruju' wasu alif takhfif a ma dai annabi Musa ya ce mashi ka sake komawa ka sake neman rai ya ce ka qad istahaytu min rabbi ina jin kunyan ubangiji na neman sauƙin yayi yawa walakin arda wa usallimu na yarda na miƙa wuya falamma ba'adu nada munadi kab amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi daga nan kuma sai aka sa wani mai shela ya yi shela cewa an riga an zartar da hukunci iya biyar ɗin nan kuma na sa ma bayina sauki a cikin hukuncin wannan riwaya kamar yadda muka ambata tun farko tana daga cikin riwayoyi waɗanda suke al-Imam Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim Bukhari ya fitar a cikin ah, zikrul mala'ika a bada'ul khalqi kenan ya fitar kuma a cikin babul mi'raj al-imam muslim a cikin kitabul iman haka baya ga shi al-imam ahmad ibn hanbal ya fitar shi ma daga anas dan malik wato riwayoyi ne daban-daban shi malam ibn qayyim ya kokarin takaita su ya hada su daga riwaya kala daban-daban akwai riwayar bukhari da muslim daga anas da Abubakar dharr al-ghifari wa wanda kuma akwai kuma wata riwaya ta bukhari da muslim daga anas daga malik ibn sa'afa riwayat sahabiyyin an sahabi sannan akwai kuma wata riwaya ta muslim wanda ya kade su da ita daga sabit al-bunani daga anas dan malik sai kuma riwaya wata daban da bukhari ya kade su da ita ita ce riwayar sharik ibn abdullah ibn abi daga anas dan malik ita ce wannan ta kade su da matsalolin amma waɗancan duka riwayoyi ne waɗanda suke tabbatattu ba su da wani ƙura a tare da su insha Allah malam yace واختلف sahaba sabai sun yi sabani sai suka ce hal ra'a rabbahu tilka al-laylata amla wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijin sa mai girma da daukaka a wannan dare wasu kuma suka ce bai ganshi ba fa sahha al-ibn abbas annahu ra'a rabbahu ya inganta daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa Ibn Abbas ya bada fatuwa da haka kamar yadda Ibn Abi shaiba ya ruwaito a cikin musallaf dinsa da al'imamu imam a cikin al a cikin asunan sunan kubra haka kuma al'imamu imam Abdullah ibn al Ahmad ibn Hanbal a cikin kitabu sunna dukkaninsu sun rawaito ta hanyoyi mabambanta zuwa ga sahabi Abdullahi dan Abbas da isnadi sahih wa qala wa saha annahu qala kuma ya inganta dai har ila yau daga shi Ibn Abbas din cewa ra'ahu bi fuadi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne da zuciyarsa wannan shine abinda al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito haka al-imamu ad-darqutni abul a cikin kitabun rukuya littafin da darqutni musamman yayi shi dan tattara hadisai da ayoyi da maganganun malaman farko akan hukunce-hukuncen ganin Allah da a duniya da kiyama da aljanna da isra'i da waye duk abin da ke da alaka da ganin Allah ya tattara a cikin jizgi guda shine kitabun rukuya na al-imamu Hassan a ad-Darqutni babban malamin hadisi Allah ubangiji ya gafarta mishi to shi ya ruwaito wannan magana cewa ra'ahu bi fuadi haka al-imamu muslim shi ma ya ruwaito haka kuma al-imamu at-tirmidhi a cikin as-sunan dinsa a cikin kitabu tafsir cikin tafsirin suratul najm malam ya cigaba da cewa sahha an aishata wa ibn mas'ud inkaru zalika yayin da kuma ya tabbata daga aisha da kuma ibn mas'ud su kuma sun yi inkarin wannan muslim ya ruwaito daga gare su wa qala suka ce inna qawluhu cewa fadin sa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha lalle hakika ya ganshi nazlatan ukhra wani ganin a wani karan inda sidratul muntaha a kusa da ko a bigiran magariyar cikewa kamar yadda cikin sautin najmi inna ma huwa jibril suka ce jibril ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi gani na biyu a cikin asalin surarsa dama ya taba ganin shi gani na farko a farfajiyar garin makka inda ya tokare ko ina ba a ganin komai sai shi ya tokare gaba daya sararin samaniyar da ido zai iya gani sai kuma a wannan karan a lokacin da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan magariya yace ni iya inda aka bani izinin in je kin sai manzon Allah ya waiga sai ya ganshi a wannan surar wannan al bukhari ya rawaito wannan tafsirin daga Aisha da sahabi Abdullahi dan Mas'ud a cikin as-sahih dinsa haka kuma baya ga shi al-Imam at-Tirmidhi ma ya rawaito a imam Muslim ma kamar da ambata tun farko ya ruwaito daga ibn mas'ud dukkanin su ka duba babukan da ke bayani akan kitabut tafsir na sosin najmi za ka ga wannan ainihin wato karatu to wannan magana sune ra'ayoyi guda biyu shahararru daga sahabbai bangare na farko daga ibn mas'udin ɗayan ban daga ibn abbas shine mai tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah a riwaya ta farko itlaqan ba tare da kaidi ba a riwaya ta biyu ta imamu daruqutni da kaidin cewa a mafarki amin da zuciyarsa a mafarki din kenan ina fata mun gane wannan kuma shine magana mafi inganci kamar yadda zamu zo mu insha Allah وصاع عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك sannan mun ji a baya ya tabbata daga Abu zarin kamar yadda Muslim ya tsara a cikin kitabul iman aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ko kaga Allah ubangijinka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace nurul anna arahu haske dai na gani ina zan iya ganin sa ai hala baini wa baina ruqyatihi an-nur yace haske ma'anarsa haske ya sha makanta tsakanina da tsakanin ganinsa wannan haske shine hijabun rab wato shine shamakin da Allah yake shamakanta kanshi daga halittu kama qala fi lafdin akhar kama yadda ya fada a wannan lafazin yake cewa ra'aytu nuran haske na gari malam ya ci gaba da cewa wa qad haka usman ibn Sa'id al-Darimi ittifaq as-sahabati ala annahu lam yaraw sai kuma al-Imam Sa'id Uthman ibn Sa'id al-Darimi a cikin littafin Kitabur Radd ala al-Jahmiyya ya haƙaito a cikin shafi na 144 na littafin nan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai ga Allah ba wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah qaddasallahu ruhu malam ibn qayyim yake cewa malamin mu malamin musulunci ibn taymiyah Allah ubangiji ya sa mu ran shi albarka Allah ya ƙara darajarsa a lahira ya ce laisa qaul ibn abbas innahu ra'ahu munaqidan li hada magana ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah ba ta cin karo da wannan zancen cewa sahabbai sun yi ittifaki akan bai ga Allah wala qauluhu ra'ahu bi fuadi haka nan fadin shi cewa ya ganshi da zuciya shi ma baya cin karo da wannan ittifaki saboda mene wa qad saha anhu annahu qala saboda ya tabbata shi daga manzon Allah din yace ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala naga Allah ubangiji na madaukakin sarki wannan wani bangare ne na wani hadisi dogo wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da al-Imam Tirmidhi da daga Ibn Abbas sannan shi kanshi kuma Ahmad ya ƙara fitarwa da Tirmidhi har ila yau daga sahabi Mu'adh dan Jabal babban malami daga cikin sahabbai har ila yau Imam Ahmad ya ƙara fitarwa daga sahabi Abdurrahman daga malam abdurrahman dan ayyash tabi yace an ba'adi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka riwaya ce mashhuriya tabbataciya cewa manzon Allah ya ce ya ga Allah ubangijinsa ibnu abbas ma ya ce manzon Allah ya ga Allah sabai kuma suka ce bai ga Allah ba to sai an hada riwayoyi ba sa cin karo da juna wannan zancen da ibnu qayyim al-jawziya yake nuni zuwa gare shi anan Ya ce daga malamin shi ibn a zahiri ya cirato shi ne da ma'ana bai cirato shi da lafazin shi ba ya kallin ma'anar abin da ibn Kimiyya ya faɗa ne a wurare daban-daban sai ya sassaka shi ta yi bayan a wuraren da a yanzu za ka iya karantawa inda ibn Kimiyya ya faɗa ta yi a zaman karatu a majalisinsa ya koya musu wannan karatun shi da su baka da baka da haka riwayar da yake yi tana ma gaba da abin da za a iya cewa rubutacce din in ka kuma wurare daban-daban da ibnu taymiya yayin wannan magana akwai littafin jami'ul masail a cikin inda ya magana akan mas'ala game da mas'alatu ru'yatillah a cikin juz'i na farko na shi sannan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar nan ma ya tattauna akan mas'ala sannan a littafin dar'u ta'arudul aqli wal naqal nan ma ya tattauna akan ta da littafin bayanin talbisin jahaniya a nan ya yi tattaunawa mai tsayi shafuka da yawa akan matsalar ganin Allah haka a littafin min hajji sunatun nabawiya fi na gadi kalamin shi'atul kadariya haka a littafin a fatuwal kubra wanda idan ka samu bugu wanda ke ɗauke da tafikin doktor hamad ibn abdul muhsin tuwaidiri zaka ga shi kan shi ya tattauna a cikin ta'alikinsa da yake ma wannan bugu tattaunawa mai matukar a takaita bayanan da kuma kaiwa zuwa ga hakikin da muke faɗi a nan insha Allah wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa in ji ibn taymiya daga ibn qayyim walakin lam yakun hadha fil isra to amma ganin Allah din da ya tabbata manzon Allah ya faɗa da wanda ibn abbas yake nuni zuwa gare shi to ba isra'i ba ba a wannan tafiyar ta daraban walakin kana fil madinati lamma hubisa anhum fi salati subh ya faru ne a garin madina lokacin da aka katange musu shi daga sallah asuba wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bacci ya mai nauyi bai tashi ya zo sallah asuba akan lokacin da ya saba zuwa sai mafarki na musamman a wannan farkin ne ya ga Allah subhanahu wataala wannan kuma ya tabbata kuma da mafarkin annabawa gaskiya ne to wajibi ne a gaskata cewa ya ga Allah din thumma akhbarahum ar-ru'yati llahi ar-ru'yati rabbih tabaaraka wa ta'ala tilka al fi manami sannan ya ba su labarin cewa ya ga Allah ubangijinsa a wannan bacci da yayi a wannan dare wannan shine hadisin da aka sani sananne hadithu ikhtisamil mala'il a'la hadisu ikhtisalil mala'il a'ad hadisin bayani akan cece ku ce da mutanen sama suke akan magana idan an yi wahayi wannan a ji ƙara ɗin nan da sauransu hadisi ne tabbatar na nan a cikin littafin imamu ahmad ibn hanbal daga mu'azu ɗan jabal kamar da muka ji kuma al'imamu at-tabarani ya fitar da shi a cikin kitabu du'a daga abu ubaida ibn jarrah a shekul albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta dubu uku da da lamba sittin da tara. sai dai al-khatib al-baghdadi shine ya ruwaito wata riwaya wata ke da wani kari shazi a farko cewa abin ya faru ne a isra'i to wannan ƙarin cewa a isra'i ne daren isra'i shine abin da yake bai inganta amma riwaya ce tabbatacciya babu ko kura akan ta insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa ala hadha banal imamu ahmadu rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan ne imamu ahmad ya gini ya kafa hujja yace na'am ra'ahu haqqan gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne ya ga Allah fa inna ru'yal anbiya'i haqqun dan mafarkin annabawa gaskiya ne wala budda ba makawa dole a gaskata wannan walakin lam yaqul ahmadu rahimahullahu ta'ala innahu ra'ahu bi aynai ra'sihi yaqza amma imamu ahmad bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa subhanahu wata'ala da idanunsa na jikin kanshi ba keke da keke ido biyu ba imamu ahmad da ce haka wa man haka anhu zalika wanda suka hakaito haka daga gare shi faqad wahima alai sun yi ban kaurai wato garin ruwaito magana shi ne suka canza magana sai ma'anata ta bayu zuwa ga cewa kamar yana cewa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ido da ido walakin qala marra abinda yake wani lokaci ra'ahu ya ga Allah wa marratan qala ra'ahu bi fuadi wani lokaci kuma yace ya ganshi da zuciyarsa fa hukiyat anhu riwayatan sai aka ruwaito waɗannan ruwayan guda biyu daga gare shi hukiyat anhu thalitha min tasarrufi ba'di ashabi ta ukun kuma aka ruwaito ta amma sai ya zama an ruwaito ta da tasarrufi wasu daga cikin ɗalibansa sun yi ɗan a abin nan adulterating asalin maganar da ya faɗa annahu ra'ahu bi ainihi ra'ati suka ce ya ganshi ya ce wai annabi ya ga Allah da ido biyu ne kurukuru wa hadhihi nususu ahmadu ahmada mawjudatun laysa fiha zalika alhalin in ka koma ka kalli nassoshin da aka rubuta daga imamu Ahmad ga sunan a ko ina to ba sa nuni zuwa ga haka san ba su zo da wannan karatun a cikin wallahu ta'ala wa amma qaul ibn abbas innahu ra'ahu bi fuadihi marratayn magana kuwa ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da zuciyarsa so biyu fa in kana istinaduhu ila qawlihi ta'ala idan ya zama ibn abbas wajen wannan magana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wataala ne so da zuciyarsa idan ya zama madogara ibn abbas shine fadin Allah ma kazabal fuadu mara zuciyarsa bata ƙaryata abinda ta gani ba kuma qala sannan kuma yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra hakika kuma ya ganshi wani gani daban wazahiru annahu mustaridu a zahiri wannan ita ce madogararsa haka ibn abi shayba ya ruwaito daga gare shi da imamu a cikin tafsirin wa qad saha anhu sallallahu alaihi wasallam anna hadha almar'i jibril to ya inganta daga manzo Allah sallallahu shi da kanshi ya fassara wannan abin da ya gani a nan ma kazabal fuadu mara. da kuma walaqad ra'ahu nazlatan ukhra cewa wannan ra'a ra'a din nan wa ya gani jibrilu shi da kanshi manzo Allah ya fasara haka ra'ahu marratayn fi suratihi allati ya ganshi sau biyu a cikin surarsa a asalin halittarsa da Allah ya halicce shi a kai kamar da Imam Muslim ibn al-Hajjaj ya fitar daga Aisha marfu'an daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na ganshi yana da fukafukai guda shida. suna tokare iya inda ido ke iya gani wannan shine gani biyun da ya masa ma kazabal fuadu ma ra'a da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra annabi din alayhi salatu wassalam da kanshi ya fassara cewa jibrilu ya gani abinda ayata ke nufi kenan malam yace wa qaul ibn abbas hadha huwa mustanad al-imam ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi wallahu a'lam kuma wannan magana ta ibn abbas ita ce madogaran al-Imam Ahmad da yake cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah subhanahu wataala daga zuciyarsa Allah shine mafi sanin da wa amma qawluhu ta'ala fi suratil najm fadan Allah subhanahu wataala ku da ya faɗa a dai suratul najm da yake cewa thumma dana fatadalla sa'annan thumma dana sannan zo kusa fatadalla malamai suna cewa akwai takrim wa ta'khir kamar da muka tattauna a baya asalin ma'anar shi sun matadalla fadal amma saboda ah, siyakin ayoyin da ya taho sai aka yi wannan takadimu wata ake sun matadalla sa'annan ya zo kusa fadana ya kusance shi sosai fa huwa ghairu dunuwi wa tadalli fi qisatil isra wannan da ake ambata anan ya wancan ba wancan bane wanda yake cikin isra'i qissar isra'i fa innal ladhi fi domin wanda ke cikin sotin najm kuwa dunu jibrila wa tadalli shine kusanci da jibrilu kama qalat aisha ibn mas'ud kama yadda muka ji daga aisha da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wasiyaqu yadullu alayhi domin siyakin ayar yana nuni zuwa ga haka fa Hu, kala domin Allah ya ce ni allamahu da yace wal najmi idha hawa ma balla sahi wa magawa? wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai Allah yace allamahu shadidul quwa zumiratin Wahuwa wa huwa bil ufuqil a'la na dana dalla. kaga duka damirin yana komawa ne ga wancan malamin naka da Allah yace allamahu shadidul quwa wani mai ƙarfin tsiya shine ya koya mishi alqur'anin shine mala'ika jibril zumiratin fastawa wanda yake da ƙarfi mirra shi shine ƙarfi ɗin fastawa hayya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a cikin sarari mafi sama na fata dalla. sannan ya kusance shi ya ƙara kusa da shi kaga dukkan siyaƙin ayar na nuni zuwa ga labarin jibril ai fa kana qaba qausaini aw adna sai ce a ah, huwa jibrilu zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fa tadalla fa dhama'iru kulluha duk wannan lamiran lamirin sunan da ke cikin waɗannan fi'ilan allamahu da fastawa kaza da sauransu dana fa tadalla duka suna komawa ne raji'atun ila hadha al muallim shadidul quwa suna komawa ne zuwa ga wannan malamin nashi mai karfin tsiya din wa huwa zulmirra shine ma'abucin almirra ay alquwa karfi huwa allazi tawa bil ufuq al shine daidaita a cikin sararin samaniya inda ya ganshi Kuma mun gane ya ganshi a cikin sararin samaniya ya ganshi Ya ce wa huwa allazi dana fatadalla shine ya kusance shi ya zo kusa da shi fakana min muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qadara qausaini aw adna gurgudan bakabi ko kuma ƙasa da haka fa amma dunu wa tadalli alladhi fi hadith al-isra wancan kusanci kuwa wanda ke cikin hadisin isra'i fa zalika sarihun fi annahu dunuwur rabbi tabaraka wa ta'ala wa tadalli wannan yana nuni zuwa ga zahiri cewa kusantowa Allah subhanahu wa ta'ala ne da kusantowa zuwa gare shi sai dai mun ji wannan gabar da ke nuni zuwa ga haka gaba ce da a cikin riwayar shariku ibn abdullahi ibn abi nam wacce bukhari ya fitar wacce take daga cikin auham na shi wannan malamin shariku ibn abdullahi ibn abi nam rahmatullahi alayhi malamin ya ci gaba da cewa wala yu'arradu fi suratul najmi lidhalika ba za a koma suratul najmi dan nemo wannan magana ba bal fiya annahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha abinda ke cikin ta shine ya ganshi wani gani din a cikin sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha wa hadha huwa jibrilu wanda aka gani a sidratul muntaha shine jibrilu ra'ahu muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala suratihi marratayn manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga jibrilu a bisa tsantsar halittarsa sau biyu marratan fil ard karo na farko a nan duniya wa marratan inda sidratul muntaha karo na biyu kuma a wajen wannan magariya ta fikewa wallahu a'lam Allah ya fita nan ne malam yace fasl ga wata gaba falamma asbaha rasulullahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بما رآه بما أراه الله عز وجل من آيات الكبرى yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari a garin Makka sai bai mutanen Makka labarin abinda Allah ya nuna mishi na manyan ayoyin Allah Fashtar da takdibu sai karyatawa ta tsananta suka ƙara karyatawa akan karyatawa dama sun karyata annabta da manzantarsa alaihi salatu wassalam ana ta tabarza da su sai kuma ga wannan labari ya zo musu wanda yake ya zama musu jarabawa kamar da Allah yake cewa ya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu yuriyahu min ayatina ko sai Allah ya ci gaba da cewa ah, ah, ah. wa atina musa kitabu da annahu da bani isra'ila inda yake cewa zai jarabce su akai cewa jarabawa ce har wasu da suka yi imani sun shiga cikin jarabawa wanda suke imani katin nan raina ka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unata fil qur'an yawa shi nake nema wajalna ru'atul lati arainaka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unata fil qur'an ba mu sanya wannan wala qad arahu min ayatil kubra da Allah ya nuna mushi Allah ya ce mun nuna maka waɗannan abubuwan su zama jarabawa ne ga mutane haka kuma wannan bishiya shakar zaƙo ita ma jarabawa ce ga mutane Allah ka tsare to sai suka tsananta karyatawa cewa da kana cewa ana kawo maka wahayi mun ce ba mu yadda ba yanzu kuma ka ce mana wai ka je can inda ake ba da wahayin kai da kanka kuma ka ce mu yadda ba sai ma ka san ba zai yi ba hadisi ashadu min tilka in ji sabu jahali ina fata mun gane suka kiyarda wa a wa cutar wasu ta ƙara tsananta suka zauna suna ta mai da abin zulaya abin dariya abin yin wasa da rashin mutunci wadara watu ya zo a cikin nuska makuta cewa wastidra'uhum wastidra'uhum da alif da sin da ta limankon wadara watuhum alai dukkaninsu ma'anarsu ɗaya A ainihin darawa ita ce makida makirki to wastidra'uhum ai wa fi'luhum da aikata makirci suka ci gaba da kulla makirce makirce kala daban-daban wasu aluhu an yasifa lahum baitul maqdis wajen su quraishi suka ce tunda a tarihi an san bai taba zuwa garin ba sai suka ce mashi to inda gaske ne ka je in ba ƙarya kake ba ka ba mu labarin yayin masallaci su kuma a cikin su a kone sun sha zuwa wajen saboda kasuwanci da tafiye tafiyen su suna kaiwa su kawo akan waɗannan hanyoyi zuwa iliya zuwa baitul maqdis zuwa al-khalil zuwa baitul laham suna zuwa waɗannan wurare a cikin ƙasar sha don haka su za su iya gane idan ya faɗa haka siffofin wurin suke ko a da suka ce faɗa fajallahu lahu lahu, hatta ayanu Allahu akbar a daidai lokacin sai Allah ya mishi kashafi Allah ya buɗe mishi duniya gaba ɗaya. duk wani abu zai iya tare shi daga inda yake a Makka bai hangen wannan wurin sai aka ture mishi sai zama gashi ga wurin yana da shi yadda kake ganin mutumin da kake kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi yana ganin komai yadda yake ya siffanta mushi ya siffanta musu fadda sika yukhbiruhum an ayati idan ga ba su labarin a wuri kaza akwai gida mai kala kaza a wuri kaza akwai kwata mai iri kaza a wuri kaza akwai bishiya daga nan sai wata kasuwa daga nan sai kaza masallacin ga irin girman shi ga irin wundunan shi ga irin daddumar da aka shimfada mishi ya siffanta musu komai kamar yadda za ka gan a hoto na bidiyo mai kala ko kuma fiye da haka a lokacin babu wata fasaha ta sadarwa irin wannan da kake gani kwata-kwata babu ita salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to da yake kafiri kafiri ba su galgata ba wala ya tafi una an sai dai suka yi dugun haka kamar ana ma 'yan yara ta tsuniya hankalinsu ya tashi sun san gaskiya ne wannan gaba daya ba za su yi karanta ta ba haka imamul bukhari ya fitar da riwaya akan wannan a cikin tafsirin sosul eh, isra'i da kuma a cikin babuka da suke magana akan fada'ilus sahaba alman muslim ma ya fitar da shi a babuka da ya kawo kitabul iman wajen ambatan zikirul masihi alaihi salam ibnu maryam daga hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhu wa an abi al-imam ahmad ma fitar da wata riwaya da irin wannan labarin a cikin musnadinsa daga sahabi abdullahi dan abbas haka al imamu muhammad ibnu sa'ad al-basri a cikin at-tabaqat al-kubra nashi ya fitar da wata riwaya da shida, da na nasa'i a cikin a sunan kubra da isnadi sahihi da haka kissa ce mashhuriya tabbatacciya akalla daga sahabbai uku jabir dan abdullah daga ibnu abbas da kuma sahabi abu hurairata radiyallahu anhu ajma'in wannan kissa ce tabbatacciya jama'a na daga cikin mu'jiza da karama da kuma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da akai haka sai kuma suka kare wa akhbarahum an irihim fi masrahu warju ya ba su labarin kuma a hanyar shi ta dawowa ya ma gamu da tawagar karabkar kasuwancinsu kago ɗinsu na 'yan kasuwa wanda ke ɗauke da dukiyoyin mutanen maka in an tuna mun sha ambata cewa mutanen maka suna da ɗabi'a ko al'adar kasuwanci kamar yadda Allah ya ba da labari ila fihim rahimta shita'i was sayf to sukan a yadda suke yi shine suna da madigai madugu wanda suke sun san kasuwanci sun san garuruwa sun san kuma a gari kaza abu kaza ake nema a gari kaza lokaci kaza ga irin abin da ake da demand a kan shi to za a yi shekara guda ana tattara kaya na kasuwanci idan lokacin tafiya yayi sai a tafi wuri kaza wani lokacin wannan tafiya yayi sai a tafi wuri kaza su abu su fiyana su manyan yan kasuwan sune ne amintattu sune masu kaza to kowa wanda ba zai iya fita ba zai ba da dukiyarsa da jarinsa da abin kasuwancinsa idan sun dawo za a yi kamar mudaraba ne za su cire nasu wahalhalun da sauransu a bashi ribar da ya samu to sai zama akan tafi ne a cikin karabka ba ta gaza raƙumi dubu wani lokaci da 'yan kasuwa da bayi masu aiki da kamar ka ce escort sojoji kenan ko jarumai masu ɗauke da makamai don kare wannan dukiya haka suke wannan tafiya za a yi wata da watanni sai gaya musu cewa ya ma ga wannan karafkar tasu a hanyar dawowa wa akhbarahum an ku duniya kuma har ya ba su labarin cewa wannan karafkar wannan tawaga yan kasuwa za su iso makkani inda irin tafiyar da suke yi da ya gansu za su ci gaba da yin irin ta to bisa kiyasi za su iso wato makka ne ranar kaza suna iya wannan kiyasin saboda an san cewa ga irin yanayin tafiyar ga nisan wajen ga zango kaza kuma daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango kaza za a ci kamar yadda yanzu a zamanance idan aka ce daga nan zariya zuwa abuja kilomita kaza ne wanda saba tafiya ya san saurin mota da yanayin yadda ake tafiya zai iya kiyasin awa kaza ake ko wanda ya je ya dawo ya je ya dawo zai iya gane cewa tafiya gama gari wadda bata gamu da wata matsala wadda take kharijul fusban wanda ba a lissafa da ita ba to za a yi awa kaza ne tsakanin gari kaza da gari kaza Za ka yi gaya musu cewa wannan tawaga za ta yi kwana kaza sannan ta iso makka duk da haka mutanen nan ba su yadda ba wa kana al'amru wa akhbarahum an al'iri allazi yaqdimuha ah, ya ba su labarin kuma cewa abinda ba'ir ah, allazi yaqdimuha raƙumi kaza na wane ne kama kaza shine jagoran tafiya akan sa raƙumi a gaba wanda shine jagoran raƙuma shine su ya gaya musu cewa wannan raƙumin shine a gaba wa kana al-amru kama qala kuma abin zo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa falam zari ka illa nufura wannan bai ƙara musu kuma ba sai ƙara janye jiki daga gaskiya sai ƙara kin gaskiya wa abadh zalimuna illa kufra waɗannan azzalimin mutane suka gaskiya sai dai kafirci alimamu ahmad ya fitar da kisa akan wannan haɗila yau daga sahabi abdullahi dan abbas da isnadi kyakkyawa da lafazin cewa da lafazin cewa usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis thumma jaa min layli min laylati an yi manzo Allah isra'i da shi kuma ya dawo a wannan daren fa haddathahum bi masirihi wa bi alamati baitul maqdis ya ba su labarin tafiyar da kuma abubuwan da ya gani wa ba'iri da kuma raƙuminsu faƙala nasun sai wasu mutane suka ce na hannu lanu saddiku muhammada lima ya ƙungu ba za mu gaskata ba Fartar ku fara sai suka kuma kafirai fadda raballahu a naƙahun ma a bijali waɗannan an kashe tare da abu jalin a badar suka ƙi gaskatawa saboda tafiya ce da a bisa al'adarsu a wancan lokacin mafi karanci shine mako kwana goma sha hudu ne yaushe za a ce ya yi tafiyar da aka saba yi a kwana goma sha hudu cikin dare guda ya je ya dawo domin in zuwa da dawowa ne su su kuma zai zama sha hudu su biyu ke aƙalla wata ɗaya in za ka je ne kawai ka yi kwana to ya za a ce wannan tafiyar an yi ta cikin dare ɗaya sai suka ji gargatawa irin waɗannan mutanen an ce akwai su kamar mutum biyar zuwa goma suka yi ridda dukkaninsu kuma an kashe su ne a yakin bazar cikin kafirai Allah ka tsare ah, ibnu kasirin ya tattauna akan wannan matsala a cikin ah, tafsirin sa ya tabbatar da ingancin hadisan ya kuma kawo musu shawahid da suke ƙara mara musu baya daga cikin shahidin da ya ishara zuwa gare shi akwai riwaya al-imam al-baihaqi a cikin al nubuwa wacce baihaqi ya kawo ta ta hanyar ainihin wato ah, abin nan sahabi shaddadu ɗan au wanda ya ba da labarin cewa manzala sallallahu alaihi sun tambaye shi suka ce kunna ya kai fa usriya bika lailatul isra ya aka yi tafiya da kai a wannan daren ya ba su labari yake gaya musu cewa inna min ayati ma aqulu lakum anni marartu bi ba'irin lakum fi makani kaza wa kaza daga cikin alamun da zan gwada muku cewa lalle nayi wannan tafiyar shine na gamu da raƙuman ku a wuri kaza da kaza ban ce ku zanga ta yanzu ba ku bari idan sun iso ku tambaye su a dare kaza ga watan kaza daidai ina su idan ya saba da inda na faɗa ba sai kun yarda da magana ta ba har ba su labarin cewa a lokacin an da zango ne saboda wasu raƙuma sun bata aka tafi neman su yake duk ku tambaye su wannan kuma duka suka tambaya aka faɗa musu suka ce a bokanci ne sihiri suka ce gaskatawa saboda Allah bai musu gam da katar nasu ba. Allah ya tsare mu to in ya zama mutumin da ya ga irin waɗannan ayoyi ya ƙin imani sai na kuma ga wanda ya zo yanzu ya ƙin imani ya fi saukin ai mamaki idan wani yanzu ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi ya tibire ya ƙi gaskiya bai ga manzon Allah ba bai ga ayoyi ba shekara dubu da ɗari hudu da ɗori tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tantanta ya kafirci fiye da waɗancan da suka gani suka ƙi gazgatawa Allah ya tsare don shi imani kamar yadda zahabi yake faɗa wani haske ne da sai Allah ya wurga shi a zuciyarka sannan za ka dace da shi Allah ubangiji ka samu dace to haka dai a imam bai haƙi ya da labari na wannan abin nan wannan kissa sannan kuma ya tattauna akan cewa daga ciki akwai abubuwan da suke munkarai a cikin dalailin nubuwa daga cikin munkarin ne wanda muka ambata a baya na riwayar babu nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi da zango a baitul lahab garin da aka haifa annabi isa garin da maryamu alaihi salam ta haifa annabi isa wanda Allah ya bada labarin haihuwarsa a cikin sosu maryam wannan shi bai tabbata ba sannan da kuma labarin cewa sayyidina abubakar shine ne tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka siffanta mana baitul maqdis wannan shi ma munkari ne bai tabbata ba amma abin da ya tabbata shine shi sayyidina Abubakar suna zuwa sai suka yi marmaza yan ba na iya suka tafi inda yake suka ce to kai ne kace duk abin da mutumin na ya faɗa ka yadda ko ce kwarai kuwa ce kun ji irin zan ka ji irin mutan da yake faɗa in ka yadda cewa mala'ika ya zo ya same shi a cikin kogon dutse ya kawo mai kaza ya ce kaza ya ce Allah ne ya aiko shi kace duk ka yadda tunda ka ce abokinka ne mai gaskiya ne yanzu kuma kaji ya ce cikin dare guda ta yi wannan duk tafiya ya dawo me za ka ce ya ce musu inda ya tabbata ya faɗa to na yadda to daga ne samu wannan martaba ta siddiqiyya Allah ubangiji ya ƙara mishi daraja da ɗaukaka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari a Allah ya tace mishi waɗanda za su yarda da shi a wannan lokaci su waɗancan to ishara akan tunda suka kafi yarda da wannan to abubuwa da dama da za su biyo baya ba su yarda da su ba sai kuma suka ci gaba da wannan cutarwa haka ba dare ba rana suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa karo manta har yanzu ibn kai yana mana muqaddima ne da fada akan me ya jawo har manzon Allah sallallahu alaihi ya bar makka wannan cutarwa wata bayan wata tana ta hauhawa su ne suka tattaru suka da zuwa ga dole ya su zuwa ga roki Allah subhanahu wataala Allah ya raba shi da su sai Allah ubangiji ya zaba mishi cewa ya koma kasar Madina to daga nan ne kuma an koma Madina zai mana asalin karatu akan abinda wannan fasulan suke magana akan shine fasula ne akan jihadi to yanzu har yanzu mukaddima ne akan me ya jawo akai jihadi ba wai sai rana tsaka manzo Allah sai sai fara kashe su kuma ko da ya yaƙe su mutum nawa ya kashe gabaki daya a cikin su ba irin yaƙi ne da ake yanzu a yi ta kashe mutane ba dan akwai mutane yanzu masu kin Allah masu kin gaskiya a cikin musulmai suna kokarin canza ma'anar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ayoyi zamu zo gaba zai mana magana akan hadisin cewa an umarce ni ne yaki mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah za ga akwai takadarai marasa hankali a cikin mutane da suke cewa wannan yana nuni zuwa ga musulunci addinin kisa ba haka ba haka ma'ana hadisin take ba sam za mu ji fassarar shi daga malaman da suka san fassarar shi ba wai eh, kowa ne da ɗauki hadisi kawai ya ce ga ma'anar shi akwai hadisai da dama irin waɗannan wanda in baka ba a hankali ba sai ka ce kana wani zafin kai a kansu kuma ba haka shi annabi yake nufi ba yanzu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da manzo Allah yake cewa ah, la tusahib illa mu'minan wala ya'khudh ta'amaka illa tafi kar kai abokantaka da kowa sai mu'min kada ka bari wani ya ci abincinka sai sai mai tsoron Allah yanzu wanda ya ji wani hadisi shi kenan ba zai ƙara yadda wani ya ci abinci gidan shi ba sai irin wanda ya amince da shi mai tsoron Allah ne to ba haka hadisi yake nufi san ba Babu na hadisi yake nufi al-imamu Hamad Abu Suleiman al-Khattabi a cikin ma'alim sunan da ya sharhi ya ce. wannan hadisin ya zo ne dan bayani akan mahallud da'awa ila walima la muhallul hada was mutum ba zai roƙe ka abu ka ce wai sai in irin ka ne shi sannan zaka samu shi sai in kai kana ganin kai mumini ne to kuma shi ma mumini ne idan roƙo ne zaka ba kowa amma idan ka zo yin walima zaka kira mutane to waɗannan sai wanda kake da zato marin da yi akan mutane kirki ne sannan zaka kira su amma kaga hadisin bai faɗa ba to amma waɗannan malamai za su kalli a aikace yaya annabi ya gudanar da rayuwarsa da shi da sahabban shi da sauran mutanen da suka bi ba su da kyautawa ya suka gudanar to da haka ake fassara hadisan wannan shi ne sa sai a waye gari da gaske ana bin tafarkin salaf amma kawai a ɗauka ana fassarawa da ka to wannan zai zama ne mutane suna aiki da hadisai da tunaninsu amma kuma suna danganta wannan tunanin da fara zaka wajibi ne duk abin da za a fassara wani hadisi akan shi ko wata aya a nemi yayin maganganun magabata ya suka aikata shi kada mutum ya yi gaban kanshi Allah ya tsare malam yace faslun wa qad naqala na abi isa aw ibn ishaqa an wa muawiyata ah, radiyallahu anhuma annahuma qala muhammad ibn ishaq mai sira da magazi rahmatullahi alayhi al-imam muhammad ibn ishaq ibn yasar wannan babban malami da muka yi magana akan shi a baya ya cirato daga aisha radiyallahu anha uwar mu'minai da ita da sarkin musulmi muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu an abi annahuma qala cewa su din sun ce sai dai wannan itlaqin da danganta musu wannan magana to technically a ilmanci zai zama akwai eh, kunshi akan kuma waɗannan maganganun da aka cirato daga gare su isnadin da yazo da shi bai tabbata ba isnadin bai inganta ba daga Aisha da Muawiya radiyallahu anhuma Imamu a tsabari a cikin tafsirinsa jirgi na goma sha hudu ya tattauna akan wannan matsala da kore tabbatar haka daga gare su ƙala aka ce sun ce inna ma kanar isra'u bi ruhi cewa isra'i wai da ruhin sani sannan kuma baya ga haka akwai maganganu tabbatattu aka san haka daga aisha musamman amma wannan bai tabbata daga gare ta ba haka bai tabbata daga mu'awiya ba walam yufqad jasadahu ba a nemi jikin shi aka rasa ba mana a garin makka idan aka ce an yi isra'il ne bai ruhi to ma'anar haka a wannan awanni na dare sa'ad da ya bar makka jikin shi na nan a yin da yake a kwance to da ruhinsa kenan aka ruhin ne aka tafi da shi aka je aka yi wannan ganawa da tafiya tare da shi ya ce wannan daga su ma'awai a mabai tabbata wani ƙila'anil hasanin basari na hau zalika har ila yau an cira to zance kwatankwacin wannan daga al-imamu al-hasan ibn abul hasan al-basri shi ma wannan bai zo sarahatan daga gare shi ba ya zo ne da wata magana wata ke iya daukan wannan ma'ana walakin yanbaghi an yi ulama farko baina an yi kana kanin israu manama wa baina an ƙala kana bi ruhihi duna jasadi yace amma ya kamata mai kokari mu san bambanci mu gane bambancin da idan an ce an yi isra'i ne cikin bacci mana manzo Allah sai kalmar duk wannan abin da ya faru a bacci ne wa baina ayyuka da kuma a ce kana bi ruhihi duna jasadi cewa da ruhin sa ne ba da cikin sa ba wa bainahuma farqun abuyi akwai bambanci mai girma tsakanin su wa Aisha wa Muawiya lam yaqula kana manam da Aisha da Muawiya ba su ce bacci bane wa inna ma qala usriya bi ruhihi wa lam yafqid jasada an tafi da ruhinsa ne ba a rasa gangar jikinsa ba wa farqun bainal amrayn akwai bambanci tsakanin waɗannan fa inna ma yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suwar mahsusa domin abinda mai bacci yake gani na mafarki yana iya kasancewa misalai ne ake buga mushi na abubuwan da ya san su a rayuwa ta ido da ido kamar yadda muka tattauna a baya game da mafarki da yadda ake fahimtar kawa'idi na fassara shi kuma dama shi bulƙayin ƙwararren masani ne na fassarar mafarki ka kuma littafinsa na ainihin usulul fiqh shine wancan abin nan littafin abin nan ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin da wasu wurare waɗanda ba wannan ba ya tattauna a kan matsala ta fassarar mafarki da usul da kuma misalan da ake bugawa ɗin waɗanda za a yi amfani da abin da gani a cikin mafarki sai a alaƙanta shi da abin da ake gani a rayuwa da kuma alfanu ko cutarwa wannan abu sai a fassara shi abin da ka gani jini ko makami ko rana ko ruwa ko doki ko kaza a cikin mafarki ku sai ka alakanta shi da irin wannan halitta a rayuwa da kuma me ya tabbata game da ita da Qur'ani ya ambata ko sunna ta ambata ko kuma kalsa ta rayuwa ta tabbata in kun tana dumi wannan tattaunawa a baya to shi yake ishara anan cewa shi mafarki misalai ne ake bugawa mutum akan abubuwa da ya gani a cikin mafarki da alakanta su da abubuwan da ake gani ido da ido dan haka fayaraka annahu qad da bihi ila sama in aka ce mafarki ne to zai zama kenan ya ga kamar an tafi da shi sama aw zuhiba bihi ila makkata wa aqtar al-ard ko ya ga kaman an tafi da shi zuwa garin makka da sauran kasashen duniya wa ruhuhu lam tas'ab wa lam tadhhab in an ce mafarki ne sai zama ran shi bai hau sama ba bai tafi ko ina ba fa inna ma malakul ru'ya daraba lakul fala. sai zama mala'ikan mafarki mai kyau shine ya buga mashi misalan na ƙaru waɗanda ko suka ce da bi rasulillahi salama ba ita fa'ifatan wanda suka ce an yi tafiyar da shi ne shi da kansa da jikinsa to mutane ne kala guda biyu fa'ifatun da urida bi yi wa badani wace dai magana ce mai rauni cewa mafarki ne magana ce mai rauni wanda ku suka ce a an tafi da shi ne ba mafarki ba wasu suka ce an tafi da shi ne da ruhinsa da jikinsa wannan ita ce magana mafi inganci wa ba'ifatun qalat wasu kuma suka ce urija bi ruhihi wa lam yafqid badna an tafi ne da ruhinsa amma bai rasa gangar jikinsa ba wa ula'i lam yuridu an al-mi'raja kana manaman masu wannan magana cewa ruhi kamar da yake aka ɗauko daga Aisha wadda bata inganta mai ta da Muawiya ba ta nufin cewa a bacci wa inna ma aradu annar ruha zataha usriya biha suna nufin shi kan shiran an tafi da shi cikin dare wa da biha haqiqatan an kuma hau da ita sama da gaske wa basharat min jinsi ma tubashir ba'da al-mufaraqa ruhin ya gamu da nau'o'in irin abin da ruhi na dan adam ke gamuwa da shi bayan ya rabu da jiki bayan mutuwa ko a cikin suma wa kana haluha fi dhalika ka haliha ba'da al-mufaraqati fi su'udiha ila as-samawati sama'an sama'an hatta tantahi ila sai zama abin da ya faru da ruhin shine irin abin da ke faruwa da ran dan adam bayan ya rasu yadda rai ke hawa sama sama bayan sama sama bayan sama har ya kai zuwa sama ta bakwai kuma ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam ya fitar da Abu Dawud cewa idan aka karɓi mumini idan shi sukan kafe ya kalli sama yana kallon ran Allah ka samu a cikin muminai wannan ruhi za a nade shi a cikin wani kyalle na almiski mai kanshi mala'ikun za su tafi da shi suna hawa da shi sama bayan sama duk inda suka je za su kwankwasa a bude ana lale maraba da zuwa a ce waye wannan mai kanshi su ce wani dan wani ne wani dan wani Allah ka samu a cikin wanda za su tsira har yi zuwa sama ta bakwai sannan ne kuma Allah subhanahu wataala zai bada umarni cewa a sanya ruhin a wuri kaza ko a ma'ajiya ta cikin tsuntsaye dan na shahidai ne kenan ko a wata ma'ajiya ta musamman a cikin aljanna a cikin wani wuri da ake a storin waɗannan rayuka Allah ka samu a cikin wanda za su tsira to yace to ke kenan a ce ruhin abin da ya faru gare shi shine irin wannan abin da ke faruwa ga ruhin dan adam mumini bayan rasuwarsa fataqifu bayna yadayi lahi azza wa jalla ruhin nan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala fa ya'muru fiha bima yasha Allah ya umarci da abin da ya so kuma tanzilu ila al-ard sannan a sake saukar da ta zuwa duniya a sanda za a saukar da shi zuwa duniya daidai lokacin da zai zama shi kuma wannan gangar jiki wanda yanzu fanko ce kawai an riga an gama mata sutura an saka ta a cikin makwancinta a cikin lahadinta a cikin kabarinta yake Allah ya sa a dawo da ruhin zuwa ga mamacin ya sake zuwa ya sake shiga cikin jikin a lokacin da mala'iku masu tambaya a kabari za su tashi wannan bawan Allah don gabatar mishi da wannan tambayoyi sanannu na kabari Allah ka samu tsira yake to sai a ce kenan kamar irin wannan yanayin ne ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wallabi thumma tanzilu ila al-ardi wallabi kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilatul isra'i akmalu mimma yahsul lil ruhi inda al-mufaraqa a kashin gaskiya abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cikar falala da girma da daraja fiye da abin da yake faruwa ga rayukan mutane mu'minai a bayan rabuwa ta mutuwa ba ba ɗaya bane na manzon Allah ya fi falala da daukaka salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم ما لا يتيه abu ne da yake sananne ga kowa cewa wannan abin ya fi ƙarfin abin da mutum ke iya gani a cikin bacci lakin lamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi muqami kharqil awai yayin da manzon Allah yana kan wani burbushi na aikata abubuwa waɗanda suka keta al'ada suka keta al'ada anan wato sunnar rayuwa da aka sani ta yau da kullum to Allah ya bashi falala da ɗaukaka da mu'ujiza wacce zai aikata wasu abubuwa ko kuma wasu abubuwa su fada shi da suka saba al'ada hatta shukka batsalu har ya zama an tsaga sa wa huwa hayyun alhalin yana raye la ya ta'allama bi dalik ba tare da ya ji wani zafi ba a lokacin kuma babu likitoci babu anesthesia babu wani eh, operation aka mala'iku ne Allah ya aiko su kamar da ya tabbata a kissarsa tun yana yaro kankani wanda suka zo dinnan suka same shi a ƙauyuka na su a banu sa'ad waɗanda suke masu renansa suka zo suka kama shi suka tsaga ƙirjinsa suka fito da zuciyarsa suka tsaga ta suka wanke ta da wani ruwa da aka zo da shi na musamman aka cire wata tsoka baka a ciki aka tafi da ita wadda ita ce raban shedan daga cikin zuciyarsa aka sake mai zuciyar nan aka tsinke ta tsaf aka mai da cikin kirjinsa aka ɗinke komai lafiya lauyani wannan abin da aka mashi shi ma ya saba wa al'ada ba a saba gani ba shi na ake da khawariqul ul'awai khariqul ada to kaga tun farko da ma shi ta taho da haka to da ka a gare shi ba wani abu bane sabo don wani abu ya faru kuma wanda ba a saba gani ba irin wannan sun faru da yawa da yawa da yawa in kana son ganin sai kuma wancan littafin na al-Imam al-Baihaqi da Ra'ilun Nubuwa dama dan abin da yake kenan haka a cikin littafin Ash-Shifa bi wafa'i huquqil Mustafa na al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi rahmatullahi alayhi shi ma ya kawo su da yawa da yawa sai dai dole kai hankali da waɗanda ba su tabbata ba a cikin wanda suka tabbatan kuma akwai wadatuwa akwai abin da ya isa ai hujja da shi don tabbatar da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun la yata'allam urija bi dhati al-muqaddasa haqiqatan min ghairi imatatin an tafi da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tafiya ta gaskiya ba tare da kuma ya mutu ba ba mutuwa ba bace irin yadda mu sauran mutane sai idan mutum ya mutu ne ran yake fita ya tafi wa man siwahu la yanalu bi dhati ruhihi as-su'uda ila as-sama'i illa ba'da wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sai samu wannan falalar ba sai in ya mutu sai in ya mutu da imani Allah ya so shi da mutuwa da imani Allah ka samu a ciki sannan ne zai samu falala a ɗauki ran shi a kai shi sama fal anbiya Ka dai su annabawa inna mastaqarat arwahuhum hunaka ba'da mufaraqatil abda su zukatan su ruhin su ya tabbata ne a sama bayan ya rabu da jikin wa ruhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'idat ila hunaka fi halil hayati thumma adat shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ruhin shi ya je wannan wurin yana raye kuma ta dawo shi wa ba da wafati bayan kuma ya rasu alaihi salatu wassalam istaqarat fi rafiqil a'la sai ruhin kuma ya kuma ya tabbata a wannan wuri madaukaki na kusanci da Allah subhanahu wataala ma arwahil anbiya tare da sauran rayukan annabawa alaihi salatu wassalam Allah ya musu tsira da aminci gaba ɗayan su wa a haza duk da wannan falaha ishrafun alal badni wa ishrafun wa ta'alluqun duk da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ta koma tana makwabtaka da Allah sun fiqil a'la to amma kuma tana nan tana da alaƙa da jikin shi mai daraja wanda ke kwance a cikin kabarin shi mai daraja a ƙasar Madina tana da kuma ishraq tana haskaka wannan jiki tana rataye da jikin bi haifu ya ruddu salama ala sallama alaihi shi sa Allah ya bashi falala alaihi salatu wassalam yana mai da sallama ga duk wanda ya je bakin kabarin nan a cikin kasar Madina idan ka je ka tsaya ka ce assalamu alayka ya rasulullah nan take Allah zai dawo mishi da rayuwarsa ya mai maka da sallamar da kai masa kamar da al-Imam Abu Dawuda ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce a cikin sunan ɗinsa game da haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Hurairah da isnadi kyakkyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Mamin min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu ruhi hatta arudda alayhi salam babu wanda zai mun sallama sai Allah ya dawo mun da ruhi na maiwa da wannan mutumin sallamarsa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa bi hadha ta'alluqi ra'a Musa yusalli fi qabri a irin wannan yanayin ne na rayukan annabawa da suke ta'allake da jikinsu da ke kwance a makabarta ruhin kuma na sama amma har yanzu akwai saduwa tsakankaninsu a irin haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa alaihi salam a daren da Isra'il kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik Imam Muslim ya fitar daga Anas dan Malik haka Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa shi ma ya fitar manzon Allah yana cewa marartu ala Musa inda al-kasib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi lailatul cewa na wuce ta kabarin annabi Musa a daren israil yana tsaye a kabarinsa yana sallah kaga irin wannan da ya wuce abinda ka ce sai ka fahimta da hankalinka sai dai in kana so ka bi daji domin kucewa da ake munkarin da nakiri suna zuwa kabari su tada mutum zaune su mai tambaya idan dai ka taba ganin kabari ka san ba zai a tare mutum zaune ba a bisa ɗabi'a da in za a tare shi to dole sai an kwashe ƙasar sama sannan rai tashi zaune ko to ba ruwanka sai ka bari nan da ka je ka gani ko mun gani Allah ya sa mu shiga da imani yawwa to haka wannan ma ya fi ƙarfin hankalin da Allah ya baka ba za ka iya fahimta shi ba tunda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka nan musulmi mumini ahlus sunna to kai ka yadda idan ka ja ka ce baka yadda ba to akwai akwai wato alamar tambaya game da ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka bi daji kenan irin yanda waɗancan suka bi daji da aka yi Isra'i da Mi'raj suka ce ba su yadda ba to kai ma yanzu manzo Allah ya bada labarin wani abu da ya gani a Isra'i wannan tun kafin a isa bakin Maqdis din yace inda al-kasib al-ahmar a wurin jan yashin inda kabarin Annabi Musa yake shi yake ce musu da ina wajen da na nuna muku kabarin ko amma ya ba da labarin irin yanayin kasar da ke wurin ce ya ganshi yana sallah a kabarinsa to kuma wannan yana nuna izuwa ga su annabawa har bayan mutuwa suna ci gaba da ibada ke su annabawa ne ba irin sa kai da sauran mutane ba wallahu ta'ala ce yace ra'ahu fi sama'i sadiqa sannan kuma a wannan daren da ana wucewa aka tafi eh, mi'rajin sai je sai ga annabi Musa kuma a sama ta shida bai kuma ce mashi kai ba yanzu na maka gaba da kai a kabarinka ba saboda wannan yanzu gani ne na daban a sama ganin da ya mashi wancan shi ne na ruhi ya ta'allaku da jikin wannan kuma gani ne na inda Allah ya aji annabawa fi rafiqil a'la wa Allah annahu lan yi bi Musa min ƙabari. kuma mun sani cewa shi annabi Musa bai yi mai irabi tafiya daga kabarinsa zuwa sama ba kuma rudda ilai ballantana a ce daga baya ne an dawo da shi wa inna ma zalika muqamu ruhihi wa istiqraruha a wannan saman mazaunin ruhin sani wa qabruhu muqamu badni wa istiqrari shi kuma kabari mazaunin jiki ne ila yawmil ma'ad har zuwa ranan tashin duniya al arwahu eh, ila yawm ma'ad al arwahi ila ajsadiha zuwa ran da za a maida ruhi zuwa ga cikkuna fara'ahu yusalli fi qabri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi Musa yana salla a kabarinsa wara'ahu fis sama'i sadisa kuma ya gaishe a sama ta shida kama annahu sallallahu alaihi wasallama fi arfa'i makanin fi rafiqil a'la game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da muke magana yana wuri mafi daukaka a can sama mustaqirran hunaka ya tabbata a can ubadluhu fi darihi ghairu maqbul amma kuma jikinsa mai daraja yana cikin kabarinsa mai alfarma ba a rasa jikin ba jikin na cikin kabarin har yanzu da muke magana amma kuma ruhin yana sama wa idza sallama alaihi musallimu raddallahu alaihi ruhahu amma kuma duk sa'ad da wani mai sallama yayi masa sallama sai Allah ya dawo masa da ruhinsa hatta ya rubba alaihi salam har ya mai mishi da wannan sallama walam yufariq al a'la ba tare da kuma ya rabu da can saman ba wa min wa man kasufa idrabu wanda duk fahimtar shi tayi kauri shine kafufa ta zama condemned abu ya kauri kamar yadda kuru yake kitiktum haka wato ya zama mutum bayi da muruna bayi da saukin sha'ani ya kasa wucewa ta da ya kamata wuce idan idan abu ya kauri yanzu in ka zuba shi a cikin rariya kaga ba zai ba zai sikin ba ba zai sinkin ba saboda yana da kauri yana da abin nan kufu to idan ya zama fahimta ka mai wuyar sha'ani shi murdaddiyar fahimta gare ka wa ghalabat tiba'uka ɗabi'arka ta yi ƙarfi ta zama mai nauyi an idraki haza ka kasa fahimta wannan falyanzur ila shan to kalli sama fi quluyi mahalliha ji irin nisan inda sama take wata alluki ha, da yadda take a sama ta yi ta alluki a sama wata asiruha fil ardi amma kuma kalli tasirin rana ga duniya ranar nan tana kan nesa nisan kilomita dubban miliyoyi amma kuma amfaninta da haskenta da energy da suke ba duniya da buƙatuwar da halittu da tsirrai da dabbobi suke zuwa gare ta da kuma yadda suke samun wannan a baiwa daga gare ta da kuma yadda suke jin zafin ranar da wannan nesa wa hayatul nabat wal haywani biha ka kalli yadda rayuwar tsirrai da halittu take faruwa bisa sanadin rana haza wa sha'anin ruhi fauka haza to wannan ma kenan al'amarin rai ya wuce haka al'amarin tsakanin rai da jiki da dangantaka su ya wuce haka ka duba nisan rana amma duk alaƙa ta da duniya falaha sha'an ita rana tana da sha'ani walil abdal sha'an jukuna ma ruhi na da sha'ani jukuna da sha'ani wa hadhihi an-nar wannan wuta ta rana takunu fi mahalliha tana wurinta wa hararatu hatu asiratu jismil ba'id an sai kaga wuta ko tarara din ko kuma wuta a nan duniya tana wani waje amma kai kana tsaye a wani waje daban sai ka ji zafin rana zafin wutan yana tasiri a jikinka idan aka hura wuta eh, ko gobara ta tashi ko wani abu ya faru sai ka kana tsaye a wani waje wanda ba cikin wutar bane amma kuma jikinka na jin tasirin zafin kuma zai iya cutar da ma annal irtibata والتألق الذي بين الروح والبدن أقوى هذا cewa dangantaka da ke tsakanin jiki da ruhi ta fi ƙarfi fiye da wani Allah tun bayan da ya sanya halitta ya saka ruhinsa a jiki sai zama ruhin nan shine kamar wato wani abin nan inji da ke tada wannan halitta kuma ruhin nan zai ci gaba da lazumtar jikin nan ba zai rabu da shi ba har sai sa'ad da jiki ya waye gari bayi da salahiyar rike ruhi shine mutuwa ke ruhi yakan bar jiki ne kawai a lokacin da jikin ya zama too damaged ko too old ko too abin nan impure ya lalace jikin ba zai iya holding wannan ruhin a ciki ba sannan sai Allah ya zare ruhi sannan bayan Allah ya zare ruhin kuma Allah yana da wata ma'adana da yake aje ruhi na al'ummar da ya ba su halittar sannan kuma daga baya dawo musu da shi a fasashin alfiyama sannan kuma Allah ya ki ba kowa fahimtar yayi ruhi yake daga da aka ce wa yas'alunaka alin ruh Ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'uki utitu min ilmi illa suna ta tambaya ka game da ruhi game da ruhi ka ce musu ruhi wani al'amari ne na ubangiji kuma ba a ba ku ilmi ba sai ɗan kaɗan. har yanzu da muke magana duk da irin wato scientific breakthrough da ake da su irin bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ake ganin an gano irin abubuwa daban-daban da siddabarin da ake da ba da na'urorin ganin ganin kwaf da ake da su waɗanda suke ganin komai har yanzu ba suke ganin ruhi ba da fitar shi daga jiki da sauransu har yanzu ba wanda isa ya ce balantana a fara tunanin ya bai analyzing ɗin shi wani irin material ne aka kera shi ya yake da sauransu babu wannan ilimin saboda Allah ya riga ya ya yi in din shi ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalla da Allah ya so ya bada ilimin da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al'amarin ruhi ya fi karfin adam ya fahimta ibn qayyim yana wannan magana ne a matsayin authority a wannan harka saboda littafi gare shi musamman sunan shi kenan kitabun ruh wanda mun taba hujja da shi a wani mahalli a baya wallahu a'lam yace fa sha'anul ruhi a'la min zalika wa alfa ana ruhi ya fi wannan zirbi ya fi wannan wahalar fahimta sai ya kawo waka yake cewa fa kullil uyunir rumdi iyaki an tara sana shamsi fastas fastas shay zalaman layaliya wannan baiti ne daga cikin wata doguwar kasida wacce ya kawo ta anan ya kawo baiti guda ɗaya anan amma a cikin littafin madarijus salikina fi masaliki iyaka na abudu wa iyaka na wanda shari'a na littafin al'imamu abu ismail al-harawi da ya na na sufanci a cikin fasara iyaka na abudu wa iyaka na littafi ne muhimmi na ibn al-qayyim a babi na tarbiyyar zuciya madarijus salikina fi masalik iyaka na abudu wa iyaka na a can ya kawo ta da yawa kwarai ba baituka da dama babu ishara kuma zuwa ga waye ne waƙar abin da ke nuni kamar waka shi ke tashi ta kanshi wallahu alam ma'anar shi ne faqul lil uyunir Ka kace da idanuwa waɗanda suke da kwantsa iyaki an tara sanashin ahir kai da kake da ciwon ido idan kana kwantsa ko kana apolo ko ka kamu da wani ciwon ido idan ka yayi jazir kamar kana shaye-shaye to karka ka fito kana kallon sanashin hasken rana fastabshi zalaman layaliya ka je ka nemi duhun dare ya fi maka sauki idan ka samu ya warke amma hasken rana ka kyale wa masu ido lafiyayye za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am